Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabinmu manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sheikh Abul Fatai Sani Attijani ya baje wasu 'yan izala da ruwan hujjoji sakamakon wani bidiyo da suka turo masa suke neman Sheikh Abul Fatai Sani Attijani ya bashi amsa. waɗanda suka turo masa wannan bidiyon da suka turo masa wani bidiyo wanda Sheikh Jafar yake magana akan Ibn taimiyya inda Sheikh Jafar yake magana da cewa Ibn taimiyya ga wani littafi da ya yi wanda yake nuna yake nuna hukuncin wanda ya yi batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da ibn taimiyya ya nuna cewa duk wanda ya batance ga annabi sallallahu alaihi wasallama irin sa kisa ne ko ya tuba da sheikh jafar yake cewa idan da ibn taimiyya baya son annabi sallallahu alaihi wasallama ta ina zai kawo wannan hukunci inda yan izalin nan suka nemi cewa lalle shekawal fitai sani tijjani ya ba su amsa tun da yana ikirarin cewa ai ai yan izala ba sa son annabi sallallahu alaihi wasallama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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه باكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da saduwa a wannan lokaci a wannan dare mai albarka wanda nake so zan gabatar da wani dan tsokaci dangane da wani bidiyo da wani bawan Allah ba ma shi kaɗai ba daga cikin salafawa sun kai su mutum uku suka aiko suna kamar nuna wato zungure goshinmu da shi mu 'yan ɗariƙa da sauransu wanda hakikatan mun gaya muku duk lokacin da ba ku shiga gonanmu ba wahabiya ba ruwanmu da gonanku abinda kuka ga kun yi imani da shi wannan shi ne addini a wajenku shi za ku je ku riƙe shi za ku yi ta yi wannan damuwan ku ta shafa ku bauta wa Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka muka fi so muna taya ku murna ko ku bauta wa wani abin da kuke ganin wannan wani Allah yadda kuka fahimce shi yana makala a sama yana da dogara goya, je ya dawo wannan duk damuwan ku ta shafa mu ba mu da matsala da wannan to amma babban ishkali abin da yake damu ku shi kukan ɗauka abin da malaman ku suka gaya muku ko malaman ku suka rubuta muku a littafi shine farkon ilimi shine karshen ilimi wannan shine babban matsalan ku babban matsalan ku kukan ɗauka abin da malaman ku suka gaya muku ko abinda malaman ku suka rubuta muku a littafi shine farkon ilimi shine karshen ilimi wanda kuma wannan shine anan kuskuren ku take anan tarko yake cafke ku ya cafke malaman ku anan ne babban musibar ku anan kuke fadawa rami anan kuke fadawa rami abin da nake so in ba ku shawara in kun ga dama ku dauka in kun ga dama kar ku dauka ba abin da malamanku suka faɗa shine farkon ilimi shine ƙarshen ilimi ba zai iya yiwa abin da ya riske su kenan iya abin da Allah ya sanar da su kenan amma baya nufin shine ilimi ba kuma ya nufin suna kan daidai ku gane haka za a iya samu zai iya yiwa abin da suka rubuta su abin da Allah ya tsinkayar da su kenan amma abin da suka rubuta kuskure ne ba sa kan daidai sai kun yadda da haka amma wai ku dinga ɗauko bidiyoyin malamanku ko abin da malamanku suka rubuta kaji malam wani kaji malam wani wannan shirme ne za ku ga muna ta cafke su da tara ku ba yanda za ku yi ai ta daddane malaman ku ana kakkama su kuma kun duniya ta bayyana kuna kallon su a mazaunin gimagiman malamai daga karshe ya bayyana wa duniya cewan jahilai ne yana ɗaya daga cikin abin da nake so ba wai ina tsarkake kai ba amma wallahi wallahi ba wai ina tsarkake kai ba yana ɗaya daga cikin abin da na sa wa raina littafi ne zan ga mutum ya ɗauka ya ce ibnu taimiyya ya ce ko ibnu qayyim ya ce ko dan Abdulwahari yace, ya ce ko usaiminu ko bin bas waninsu ya ce to wallahi ban fiye gamsuwa da in ɗauko littafin in bude in ce wana ya ce ibnu taimiyya ya ce ba a'a idan na gani sai na koma littafin ibnu taimiyya saboda ka samu ta hakiki idan na koma na gani da gaske ne ibnu taimiyya ya faɗa sai in fito in ce ibnu taimiyya ya ce in kuma na ga ibnu taymiya bai ce ba kawai sai in ajiye mai littafin maganansa in san ibnu taymiya bai faɗa ba wannan shi ne magana na gaskiya amma bayan da ku kuke tafiya kuke eh, ɗaukan abu kawai in malaman ku sun faɗa ai jafar ne yace so what in jafar yace ba hali ba masumi ne shi ba hali a mai gyara ba hali ya faɗa abin da ba daidai ba ku dinga turo wa mutane bidiyo a da wani wai kayi magana akan ibnu taymiya dan kaza kazan ka to alhamdulillahi alhamdulillahi ni mahaifina ya kai ka san shi har ka san shi har ka kuna iya kunduma mai ashar kuna zaginsa amma ni fa ban san mahaifinka ba da na san mahaifinka ne ma watakila sai in ce to zan iya rama to amma ban san mahaifinka ba ban san mahaifinka ba amma shi wanda ka turo min bidiyon san jafar na san shi na ji kuma abin da ya faɗa kuma zan ba da ansa yanzu abin da ya faɗa ba ilimi ba ne ba daidai ba ne jahilci ne zan bayyana yanzu abinda take muku ciwo kenan gashi kana magana akan ibnu taymiya in ka isa ta haddi ne fada za mu bashi ansa amma mahaifina da kaza ga wannan kai can kai da shi in Allah yadda in ka tsaya za ku yi bayani amma ni ban san mahaifinka ba ballanta nan zage shi to amma dai abinda ka abinda malamin da ka turo yanzu gashi ya faɗa mun ji tashi kuma za mu bashi ansa ansar da ta yi daidai da maganansa kuma ansar da ko shi ya dawo ko ibn taymiya ya dawo ko dan abdulwabi ya dawo bai isa ya goge ba in an yi magana ku yi ƙaryan mu muna bin qur'ani da sunna ne muna bin alkitabu sunna muna bin alkitabu sunna to ga alkitabu sunna yanzu za mu karanta in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama kar ka ɗauka amma za mu karanta ga alkitabu sunna ɗin, in ka ga dama ga ƙur'ani ka bi ga hadisi ka bi in ka ga dama ka juyar abin da malamin ka ya faɗa ƙarya ne bai gane ba in ya sani ya ɓoye to wannan ya wato wato idan bai sani ba fatilka musibatun idan kuma ya sani ya ɓoye fal musibatu a azamu musibat ta fi girma zama na ce malaman ku da kuke faɗa wai ciwon wai wai wai wai malaman ku malaman ku da kuke daga iya abin da su iya bayarwa kenan kawai sun sa muku ran duk abin da yan ɗariƙa suka faɗa ko abin ya tabbata sai kun yi gaba da abin sai kun yi faɗa da abin yaushe al'amari zai tafi muku a haka ai ba za ku ga yadda kuke so ba ai ba za ku ga yadda kuke so ba ba za ku ga yadda kuke so ba da haka magana ne ta kwaya ɗaya kawai in za ku bi gaskiya ku bi gaskiya in malaman ku sun yi daidai a bi su in sun yi kuskure a tarkace su da su da kusa a watsar da su amma maganan da ya fada jahilci ne gashi kana magana akan ibnu taymiya ka ji abin da ake faɗa a kansa in ka isa ka fito ka yi kaza kaza to shikenan gashi za mu danna shi duniya ta gani sai an ji shi sannan kuma sai mu ba shi ansa insha Allah tabaraka ta'ala a takaice kuma ba wanda tsayi ba insha Allah in ana darafar da uwa ake duk zarikin sa da suke cewa muke yin annabi amma sun san har yanzu tun da shekul islam ibn tamiya yayi littafin as-sarib al-maslul ala shatim rasul zuwa yau sama da shekara 700 babu littafi da aka wallafa a wannan babin da ya kai kimar wannan littafin in kuma suna da wani wanda wani shehi ko waliyi ya rubuta cikin waliyansu to kuma sai su fade shi ne a ba da kariya game da manzon Allah dan a cikin ibn tamiya yake cewa wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai an kashe shi yace tubar ta yi masa amfani a can amma mu nan dole mu da shi daga ban kasa da tini to wannan sai ka ce baya san annabi sai ka ce baya san annabi to ɗan uwa na san an saurare shi an ji cewon tambaya ne aka rubuta masa su kuma suka turo mana cewon yanzu wai da wannan bidiyon ne za ka yi challenging ina in ban da kai dai ma ba wahabi mugun daƙiƙi ne baka ma san ni ba kenan da wannan bidiyon yanzu shine za ka yi challenge ina har ka yi min gori gashi in baka ansa to abu na farko abin da malamin kai faɗa gashi mun ji shi na farko cewan a ana musu gori ana muku gori ba kwa san annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ku kun sani kun fi kowa sani kuna ji a zuciyanku ba kwa san annabi ba kwa girmama annabi ba kwa ganin mutuncin annabi wahabiya dalili me dalili haka kawai muka faɗa dalilai suna nan da yawa maganganu da kuke ɗaukowa na rashin mutunci ku yaba akan manzo Allah wanda duk cikin ku salafawan masu irin waɗannan maganganun sai dai wanda suka ware kansu ba sa irin waɗannan maganganun masu irin waɗannan maganganun ba wanda zai ɗauka wannan magana ya faɗa akan ubansa amma zai iya ɗaukowa ya faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rubuta a cikin littattafanku yana nan a maganganun malamanku suna nan duk darajar da aka jingina wa annabi wahabiyawa sai kun karya gadon bayan wannan darajar sai kun kore wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ai mutum ne kaman kowa yana ma al'adansa fitsari a tsaye ba ka kuke faɗa ba ba kuke faɗa ba iyayensa suna wuta yana nan faɗa kuke koyaushe ba a tawassuli da shi ba a neman albarkansa haka kuke faɗa ba a cewa dan annabi ba a cewa ina son ka saboda Allah da annabi duk ta jaki kwanan nan yana nan yayi magana wani ya ce masa malam ina son ka saboda Allah da annabi ya ce ni kawai ka ce kana so na saboda Allah ba za ka ce kana so na saboda Allah da annabi ba dan Allah ku ji wannan magana Allah tabaraka ta'ala yana faɗa cikin alkur'ani wa man yuti'illah war rasula wanda ya bi Allah ya bi annabi laha wa di'un rasula ko bi Allah ko bi annabi abu guraren da Allah ya hada kansa da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani ayoyi sun fi guda hamsin Allah da annabi Allah da annabi Allah da annabi ko ba Allah ko ba annabi ku zo Allah ku zo dukkan gurare amma yana nan ya take ya ce an ce mala ina son ka saboda Allah da annabi ya ce haka so ni saboda waɗannan yana nan a cikin maganganunku ya fi rana bayyana birjik suna nan a cikin maganganun ku kun sani kuka take kullun kafarta iyayen annabi kullun annabi bai da darajan kaza kullun annabi bai da matsayin kaza shi ibnu taymiyyah yana nan ya saddara muku cewa yana ɗaya daga cikin soyayyar da Allah yake gwada wa annabi da ba dan Allah yana son manzon Allah ba da bai jarrabi wato da ba Allah yana son shi ba da bai jarrabe shi da yawan zunubi ba Allah ya jarraba annabi da yawan zunubi yana nan a littafin ku bin ya rubuta ya ce an halicci manzo Allah daga kaskantaccen ruwa ƙazantaccen ruwa haka ya rubuta da sa da muryarsa tana nan aka gaya wa annabi haka sallallahu alaihi wa sallam. ya ce an halicce shi daga maniyin mahaifiyansa wance da maniyin babansa wane haka ya gaya wa annabi yana nan kuna da shi kuna karantawa kuma kuna taraddi kuna gode masa kuna cewa rahimahullah radiyallahu anhu saboda ya gaya wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana in an yi magana kuma ku ce ku masu annabi ne duk abin da kuma aka yi da sunan girmama annabi za ku bi ku rushe maulidin annabi bid'a ka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam ka je sa ka tsaya ka yi addu'a wurin bid'a ka yi kaza a fitar da kabarin Manzan Allah daga masallaci annabi bai da abin da zai baka ba a neman taimakon annabi duka waɗannan duka a cikin soyayya ne akwai tatattu ko ko ba yahude baya nuna wa annabi kiyayya irin yadda ku wahabiya kuke nuna wa manzo Allah kiyayya ko ba yahude wallahi baya nuna wa annabi kiyayya irin yadda kuke gwada wa annabi sai yazo ana magana ai mu abin da muke faɗa mu muna bin muna cewa mun yadda da shi mun yi imani da shi muna bin sunnan sa ƙarya kake yi dama me sifan munafiki ai sifan munafiki a addini dama ya ce ya yadda da annabi a baki zuciyarsa kuma tana ƙaryata shi idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah shine sifan munafikai dama an sun zo gurin annabi cewa suke munafikai cewa suke mun yadda da annabi muna bin sa muna yin kaza amma kuma idan sun zo sun ware Allah ya ce ya san su ya shaida maka karya suke yi Allah ya shaida mun zalla ƙarya kuke daga ku daina makiyan annabi ba ba sharri aka yi muku ba ku makiya annabi ne wannan abu na ɗaya kenan sannan malamin ku dokka turo yayi magana ya ce wai a bashi wani littafi wanda yake gwada a wannan zamanin Uh, wai ibn taymiya shine ya rubuta littafi asarimul maslul ala shatimin rasul shi ya rubuta littafi asarimul zararriyan takobi akan mai zagin annaba a ciki wai ibn taymiya ya nasanta ya ce wanda ya zagi annaba a kashe shi to wannan sabuwar matsala ce ibn taymiya ne ya kawo ta ba ibn taymiya bane ya kawo ta mas'ala ce da dama an riga an dandake ta a tsakanin malaman musulunci shi ma da ya zo bayan bayan bayan bayan sa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da sabai da shekara ɗaruruwa ya zo ya tarar da matsalan tana nan me ya yi babba gawu ne kawai rubutawa shi ma abin da wasu ne suka yi yawa sace-sace trading company ne kawai ya kwakwafo ya kwakwafo intihali sarakatu banatil afkar a min sarakati banatil afkar haka ne abin da ya bani taymiya yake nan ba wani sabon abu ya zo da shi ba sace-sace ya kwafo na wasu ya zo yayi intihali duk da cewa abin da ya rubuta a kan darajar Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam wasu maganganun da ya a cikin littafin da yawa muna tare mun karfafa shi ba wai dan muna bukatan sa ba a'a dan ya faɗi abin da magabata bayin Allah suka faɗa ba za mu yi mai inkari ba muna gode masa akan wannan littafin amma shi littafin shine yake gwada mu ba wanda ya kamar yadda yake faɗa in akwai wanda ya irin nasa daga shekara 700 zuwa yanzu a kawo za mu kawo yanzu gane ibnu taymiyyah fa gafa littafin ibnu taymiyyah gashi asalimul maslul ala shatimur rasul gashi gashi gashi muna da shi kwafi uku nake da su daban-daban wannan ɗaya ne daga ciki gashi to daga ciki ko ba mu bude mun karanta ba ga littafin da mun san ya girma na ibnu taymiya ya fi na ibnu taymiya gashi ashifa bi tarifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam nawa na alqadi iyad na alqadi iyad wannan littafin mun sani babu shakka gaba yake fintin ya yi wa littafin ibn taimiya wanda duk hukuncin da ibn taimiya zai faɗa a kan wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tsabowa tsakurowa duk abin da ya yi bai kai abin da mai ashifa yi ba kuma littafin asarimul masulul na ibn taimiya bai kai na mai ashifa karbuwa ba bai kai shi ba kuma sannan shi ibn taimiya mu jima tukunna dan a gane bambancin sa da mai ashifa yaushe aka haifi ibn taimiya ya sha kafi ibn taymiya taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn salamin numairi al an haife shi hijira tana da shekara 661 ya rasu hijira tana da shekara 728 lokacin da aka haifi ibn taymiya to ka ji shi iyan mai wannan littafin ashiba bi ta'arifi huquqil mustafa wanda ya bayanin darajojin annabi wanda ibn taymiyan da ku almajiransa da yawa daga cikin wannan darajojin kuna inkarin su na annabi wanda a garin nan an samu wani rababban dakta rababban dakta mai warin baki wai yana yana cewa wai alkali iyal wai da ya rubuta ashifa wai ya ba wa malaman hadisi kunya ba dan komai ba saboda a cikin ashifa an faɗi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin malaman ku aka samu wanda ya faɗa haka to ka ji da kyau kai da kake cewa a nuna maka gashi bari mu gaya maka yaushe aka haifi alkali iyad abul fadl iyad bin musa bin iyad bin amr bin musa bin iyad sabti al an haife shi hijira tana da shekara 476 kaga ya dangaje wa ibnu taymiya ya girma ibnu taymiya sosai ya rasu ma rasuwansa ma ba a haifi ibnu taymiya ba ba zamanin ibnu taymiya bane saboda ya rasu shekara ta 544 gashi shi ya rubuta wannan littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa mai cewa a a bashi a a bashi a bashi a bashi to gashi an bayar sai yaya na ɗaya ko to ga na biyu wanda zai ce a ah, a shifa ya taro abubuwa da yawa akwai ba batun wanda ya zagi annabi bane kawai ana batun wasu falaloli na annabi da sifansa da sauransu to ga wani littafin ga littafin taqiyuddin sibki E, eh, malam taqiyuddin sibki mu'asirin ibnu taymiya duk da ibnu taymiya ya girme shi da shekara 24 amma mu'asirin ibnu taymiya ne ya rayu da ibnu taymiya in kana son ka san waye ta taqiyuddin subki ka tambayi al-imam zahabi kaga tarjaman sa zahabi ya ji daga gare shi shi ma ya ji daga zahabi shi taqiyuddin subki ka tambayi ibnu kasir waye ta taqiyuddin subki ka tambaye su shi ibnu taymiyan kansa ka tambaye shi waye taqiyuddin subki domin ibnu taymiya da kansa sai da ya faɗa da kansa sai da ya faɗa ya ce taqiyuddin subki yana daga cikin waɗanda suke yi min raddi na ilimi na sanin na sanin hakikanin mashigan fikihu da mafitansa inji ibnu taymiya abin da yake faɗa dodon ibnu taymiya ne yana daga cikin wanda ya daddauje wa Ibn taymiya baki ya gwaggwara ya da mai jini da majina a lokacin sa rududu kaca kaca ya yi ibnu taymiya raddi akan saki uku a lafazi ɗaya ya yi wa ibnu taymiya raddi akan ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa nuniyar ibnu al-qayyim ma raddi wanda wannan nuniyar take dauke da tajisimi a jiki duk ta ƙiddin sulkiyam ya yi masa raddi wanda shi na haife shi a shekara ta 683 ya rasa shekara ta 756 wanda shi ne alfaqihu shafi'i as-sufi al-muhaddis al-hafiz al-mufassir al-muqri al-usuli al-mutakallim an-nahwi al-lughawi al-adib al-hakim al-mantiqi al-jadali al-khilafi an wanda ake mai laƙabi da shaikhul islami wa qadil qudati shehin musulunci alƙalin alƙalai taqiyuddin subki to ga littafinsa to a ba mu wanda ya yi irin na ibnu taymiya gashi as-saiful maslul alaman sabbar rasul sallallahu alaihi wasallam kuma ba abun mamaki bane ibnu taymiya makila daga duk wannan kwashe kwashen daga wajen subki din ya kwafa ba abun mamaki bane ba abun mamaki bane kawai ka zo kana magana kawai ya rubuta asalimul masulul a ciki ne ma ya ce wanda ya zagi annaba a kashe shi to da za a bi ta ibnu taymiya duk wahabiyawan yau sai an kashe ku wallahi tallahi duk wahabiyawan yau sai an kashe ku saboda maganan da kuke gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun da kuka gaya wa manzan Allah wani bai da albarka kowa na ba a neman taimakonsa in za a bi ta ibnu taymiya duk sai an kashe ku duk sai an kashe ku in an duba asarimul maslul ala shatimin rasul da ibn taymiya don haka magana cewa wai a bada wani littafi ko ba makiya na bane a bada wani littafi da wanda ibn taymiya ya wannan guda biyu suna nan fa da littattafan da yawa wannan na ɗauko ɗaya ne wanda ya girma ibn taymiya wannan kuma ɗaya ne wanda mu'asirin ibn taymiya ne dodan ibn taymiya ne yana zuge ibn taymiya ta ƙi dinin sulki ga su kuma duk mun karanta ga na ibn taymiya mun yi na mun ga ibnu taymiyan duk sace sace ne sace sace trading company daga wasu ya kwafo to wannan kadiya ta ɗaya kenan a gurguje a gurguje mai cewa ka turo min wai kana turo min wai ka ji me aka ce akan ibnu taymiya ga challenge in ka isa ka ansa na ansa na ansa sai tambayar ka ta biyu kuma ita ma yanzu zan ba da ansa kuma hi ka san ansa ya ansu ko kai ne waye hi ka san ansan nan da na baka ya ansu yawwa ga ta ta biyu insha Allah mu wanda aka maganan malamin ka ba ilimi a ciki ka daina hujja da malamin ka malamin ka bai maganan ilimi ba shirman sa kawai yayi e kwada ne kawai bai gane ba wallahi bai gane ba abun kunya ne wannan yana ɗaya daga cikin tuba sa da kuna da nutsuwa kuna da hankali wannan bidiyon nasa boyewa za ku ba ku fito ku ce wai za ku yi challenge din mu da shi ba ku fito kuna saboda rashin mutunci don kun ga fiska kawai kana nesa ka gugu kana zazzai ka turo kana bukun da ma mutane a sha tashi ga na biyu ya salam ya salam yan uwa ya haƙuri za mu sa bidiyonsa na biyu wanda wannan bidiyon nasa na biyu insha Allah ta ta ala ya wanda bidiyonsa na biyu yana magana akan abin da ya shafi wai mafarki an ce mafarki a wayan dariƙa muna gina addinin mu akan mafarki don Allah ku duba zalunci in ban da ba wahabi wai mu ne wai muke gina addinin mu akan mafarki mu yan dariƙa muna gina addinin mu akan mafarki muna muna muna muna muna muna nuna cewa da abin da muka da abin da muka ji kawai sai a ce an yi mafarki don haka duk wanda ya gina addininsa akan mafarki wannan ya gina addininsa akan abin da ya kamata ba amma ba abin da za ku a kuri a halin sunna domin yanzu kasuwar sunna ita ce take ci ma'ana jama'a suna fahimtar sunna da ita ce ta dace da qala Allahu qala rasulullahi yanzu mafarki ya daina ci duk wanda ya mafarki ce zai gina abu kuci akan sai ce a ah, to ni kuma ne mafarki ne kuma sai in kyale na mafarki in kyale na in haka ne in girma mafarki na mana ba magana mafarki yanzu shi yasa dole yanzu a zage dantse wanda baya karatu ma da yayi wanda ya ajiye littattafai ya nadi ya zauna yana cin albarkacin makaranta yanzu duk lokacin ya wuce sai an fito an yi karatu riris ka kare kanka a gaban matasa da abin da ka haddace na ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah ko ran tarihi yanzu duk wanda zai kawo hadisi sai ya laluba amma da mutum ko labari ya faɗa kawai sai ce kala rasulullahi amma yanzu san za a ce haza sahihun wa haza da'ifun kowa sai ya kame bakinsa ba mafarki to yan uwa wallahi ina mamaki kwarai da gaske ina mamaki mamaki na gasken gaske abin da yake ban mamaki shine dala da gaske salafiya malaman ku ɓoyewa suka yi basu sani ba ne ko kuma a'a da gaske dama sun ɓoye ne a ko kuma dama da gaske jahilai ne wannan abin akwai ban mamaki za ka ji da yawa za ku ji da yawa suna yawan faɗa masu gina addini akan mafarki wai mun gina addinin mu akan mafarki to ka hutar da kanka mafarki wani rukuni ne babba ko in ce wani gaɓa ce mai girma daga cikin musulunci wanda duk wanda ya rushe ta zai iya fita a musulunci zai zama kafiri abubuwa da dama hatta farko farkon hadisai za mu karanta hai farko farkon abin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musulunci ya fara tabbata musulunci ya fara tabbata da mafarki ne abubuwa da dama a musulunci sun tabbata ne a mafarki wannan kitaban wa sunnatan a ƙur'anance a hadisance babu mai inkarin mafarki a addinance sai jahili babu mai inkarin mafarki a addinance sai wanda bai san me yake yi ba amma mafarki wani abu ne mai girma a musulunci mai girman gaske ƙur'ani ya tabbatar hadisi ya tabbatar tun da amma kamar yadda ya faɗa cewa yanzu matasa suna karatu alhamdulillah ana karatu kuma an yi magana za a ce a kawo mana aya a kawo mana hadisi to ga aya ga hadisi za mu bayar ga aya ga hadisi za mu bayar ya rage maka ka yadda ko ka yadda ka bi ko ka bi wannan ruwan kan kaga dama ka juya wa annabi baya kaga ka zauna lafiya ka juya wa Allah baya kaga ka zauna lafiya amma wannan abun kunya ne wannan bidiyon ya kamata ku ɓoye shi ku daina fito da shi ba ku turo mana maguna zagin mu da shi ba bari ku ji abu na farko na farko abubuwan da suka tabbata a mafarki wanda Allah ya gwada wa annabi a Allah ya gwada wa annabi ta hanyar mafarki abubuwan Allah ya ce masa kaza zai tabbata mafarki abu ne mai girma a addini a duba suratul fatih za a ga Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim laqad sadaqallahu rasulahu ruya bil haqqi latadkhulunna al masjid al latadkhulunna al masjid al haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba laqad sadaqallahu rasulahu ruya haqiqa Allah ya tabbatar ya gaskata mafarkin manzan Allah an ru'uya bil haƙƙi mafarkin da annabi yi Allah ya gaskata shi ya tabbatar wani mafarki cewa la tadkhulanna al masjid al harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum za ku shiga makka za ku shiga masallacin harami kuna masu aminci insha Allah kuna masu aske kanku wasu kuma suna yin masu saisaye la ta kafuna ba kwa jin tsoro fa alima malam ta'alamu Allah ya san abin da ba ku sani ba alamin ja'ala min duni zalika fathan qariba Allah ya sanya muku fatahi nan kusa daga wannan abin gashi mafarki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu wanda ya zo yana cewa sufaye masu addinin mafarki suna abinsu da mafarki don Allah ya jahilci addini ko ba jahilci addini ba ya cuci wanda yake koyar da su ko bai cuce su ba ya cuce su wannan qur'ani ne aya ta daya aya ta biyu a duba suratul anfali Allah yana faɗa akan badar yake cewa iz yurikahumullahu fi manamika kalilan walau arakahum kaseeran lafashiltum wala tanaza'tum fil amri walakin Allah sallama inna Allah alimun bi dhati sudur lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna maka su munafikai a cikin baccinka da ya nuna ya nuna maka kadan da ya nuna maka su da yawa da kun wato watsi da ya zama kun yi ta jayayya akan al'amuran sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya masanin abin da yake cikin kiraza a mafarki Allah ya nuna wa annabi to me cewa addini ba mafarki zo ka fassara mana wannan ayar na farko ka ka ta Allah ka jahilci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ga annabi Ibrahim da Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi jarraba shi akan ɗansa annabi Isma'il a duba suratu safati a game Allah ya ce ƙala ya bunayya annabi ibrahim ya ce ya ɗanɗana. dana inni ara fil manami ni na gani a cikin mafarki anni azbahu ka fanzur ma za ta racewan an mun wahayi in yanka ka amma me ka gani kala ya abati yace ya baba na if alma tumar aikata abin aikata abin da aka umarce ka satajiduni insha Allah minas sabirin in Allah da zaka same ni ina daga cikin masu hakuri a mafarki a mafarki sufaye masu addinin mafarki tafaddal annabawa tukunna su suke fara addini daga mafarki gashi tafi cikin suratu yusuf nan ka in kana so ka ga abin karara tara, annabi yusuf tabbatanta da dubbai wadda allah ya masa ta hanyar mafarki allah ya sa abin suratu yusuf farkonta alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه كتنا لوكا تشندا النبي يوسف يتشوى بابنسا يا أبتي يا بابانا inni ra'aitu nayi lallai nayi mafarkin ahada ashara kaukaban ga taurari guda goma sha ɗaya wa shamsa da rana wal kamara da wata ra'aitu hum li sajidina na gansu a mafarki suna mun sujada a mafarki tafaddal suratu yusuf gashi masu gina addini da mafarki qur'ani kake karyatawa in ka sani ka sani in baka sani ba ka daina bin malamanka da molanka ba da abin da suke gaya maka bane daidai qur'ani kake karyatawa gashi ra'aituhum li sajidin nayi mafarki na gansu suna mun sujada qala ya bunayya annabi yaqub sai ya ce ya dan karamin dana la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida kar ka gaya wa yan uwanka wannan mafarkin da kai ballantana su yi maka kaidi domin me inna shaitana lil insani aduwwun mubin sai Allah tabaraka wata'ala yace kaji kaji da kyau yace wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min tawilil ahadisi haka Allah ya zabe ka annabi Yusuf yana sanar da kai min tawilil ahadisi fassarar mafarki gashi wa yutimmu ni'matahu alayka Allah zai cika ni'imarsa akan ka wa ala ali yaquba da sauran iyalan annabi yaquba kama atamma ala abwaika kaman yanda ya cika ni'ima akan iyayenka min qabulu kafin ka sune wa ibrahim wa ishaq inna rabbaka alimun hakim da mafarki gashi duk buwayar annabi yusuf alayhi salatu wassalam da annabsa ta tabbata ne da hanyar gaskata ta hanyar mafarki yau kawai a samu wani basalabi kawai ka je ka kunso gemu ka rallaba bakinka da shi ka yanko kafan wandonka kawai ka zo eh, ka zo ka rallaba bakinka sufaye masu addinin mafarki qur'ani kake karyatawa jahili ƙur'ani kake karyatawa ka dawo ka san meye sunna tukunna addini ka. to bari ma ka ji dan Allah ya tabbatar lokacin da annabi yusuf yan uwansa suka jefa shi aka dauke shi aka kai shi misra abin da ya faru tsakaninsa da zulaika ya faru har aka tura shi gidan kurkuku sai allah ya ce wada kalama khala ma'ahu sijina fatayani wasu samarika su biyu suka shiga prison tare da annabi yusuf kala a ma ɗaya daga cikinsu ya ce inni a rani a asiru khamran na ganni ina matsan giya wa kalal akharu wani ɗayan kuma ya ce inni a rani a hamilu fauka ra'asi khubzan ni kuma ga ina ɗauke da masa a kaina ta akulu ɗairu wanda tsuntsu suna zuwa su ci wannan abin minhu daga gare shi suka ce me nabbina bi tawilihi gaya mana fassarar wannan mafarkin annabi yusuf annabi yusuf ya gaya musu fassarar mafarkin kuma abin da ya fassara musu din ya faru tsufaye ne masu addinin mafarki zo ka gaya wa Allah kuma an yi gana mutum ya ce wai shine ahlus sunna dan rashin kunya irin na bawabiye ma malam dan rashin kunya irin na bawabiye kai ne ahlus sunna haka kai ne ahlus sunna sannan bayan wannan ga mafarkin sarki da Allah shi ma ya ya shi a cikin alkur'ani wa qala al maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u tuni fi ya in kuntum lirru lirru ya taburun gashi alkur'ani yana fada fa duk akan mafarki har zuwa ƙarshe dai mu yanke Allah tabaraka wa ta'ala bari ku ji bayan annabi Yusuf yayi fassarar mafarkin ya tabbatar da mafarki Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa rafa'a abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha tawilu ru'yaya farkon suran kenan Allah sai ya dinke maka da karshensa sa ce ya mahaifina wannan shine fassarar mafarki na min qabulu qad ja'alaha rabbi haqqa ubangiji ya sa mafarkin nan nawa ya tabbata wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim rabbi qad ataitani min al-mulki wa ni min tawil al ahadith Allah kai ka ban mulki ka koya min fassarar mafarki fatiras samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi yusuf ne yake faɗan haka ina sai ina wahabiyan kuke masu addinin mafarki wai har ka ɗauko wani bidiyon malamin kawai kana kafa mun hujja da shi shi malamin naka ma ya ishe ni kallo tukunna ya ma ishe ni kallo da har ka kafa min hujja da shi ya kamata dai ku san me kuke ku nutsu ku dawo da kwakwalwanku cikin ku dawo da hankalinku jikinku kuna ƙaryata ƙur'ani ku daina ta'assubanci ku daina ta'assubanci ku daina ta'assubanci ba duk abin da malaman ku suka sani bane shine ilimi sun san wani abu ne abubuwa da yawa sun buya musu ku daina wannan ta'assubanci to bari ku ga me musun mafarki ko to mu shiga hadisai yanzu ba mun kawo ayoyi ba yau da alkitabu was sunna muke ta jawa kaga ban ciro jawahirul ma'ani ba ballanta naka zage ni ba jawahirul ma'ani yawa ba jawahirul ma'ani gashi nan gashi bukhari ya ce ga hadisi hadisin sai da tuna aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ta qalat tace a bukhari awwalu ma budi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'ya salihah farkon abin da aka fara yi wa manzon Allah na wahayi farkon wahayi ar-ru'ya saliha mafarki nagarcette farkon abin da annaba aka fara mai wayi kyakkyawan mafarki tsofaye masu gina addini da mafarki yanzu duniyan mafarki ta daina ce sai duniyan sunna nai nai san komai ba malam san komai ba gashi hadisin bukhari awwalu farkon ma budi abihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkon abin da aka fara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min alwahyi na daga wahayi ar-ru'ya salihah inji sai da tuna Aisha farkon abin da aka fara wa annabi shine mafarki nagartacce fakana la yara ru'ya annabi baya ganin wani mafarki illa ja'at misla falakis subhi fa ce wannan mafarkin su ya zo ya tabbata kaman hasken asuba summa hubbiba ilaihin khala sai aka soyar wa annabi aka kwadaitar masa da cewan ya kebe wa kana ya khulubi ghairi hira'in manzalla sallallahu alaihi wasallam yakan keɓanta ya je halwa a kogon hira fa ya tahannasu fi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ibada a cikin wannan amma me farkon abu kaji farkon wahayi ma mafarki ne kai kuma kana ta nan kana ta zagin yan dariƙa cewa wai malaman ka sun dora kawai yan dariƙa masu addinin mafarki to zo ga annabi gashi nan zo ga annabi <laughs> kaga dangala wandan ka zai sa ka shiga aljanna ka karya ta annabi ba dan galau ba ba ba ba iya kwanji ba in kaga dama ka jawo shi saman cinyan ka kai ka kawo shi tsakanin matsi matsin ka saboda sunna in ka isa ga ko zaka shiga aljanna kana ana rushe ku ana nuna muku annabi kuna rantsa ido ana nuna muku annabi kuna rantsa ido ana nuna muku ga sunna ga qur'ani ga sunna ga abin da ya tabbatar kuna rantsa ido haka in kun ga za ku gyara ku gyara in kun ga ba ku gyara ba ruwanku yawwa wannan hadisi na ɗaya kenan ko to bari ku ji hadisin muslim ba ga bukari ba <laughs> to bari mu kawo dan tagwai dan tagwai ta kan bukari shine muslim ga imam muslim shi kuma zai kawo mana hadisin sayyidina abdullahi ibn abbasin a cikin muslim ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lallai kana mimma yaqulu li ashabihi yana daga abinda annabi yake gaya wa sahabbansa manzon Allah yana gaya wa sahabbansa zo ka ji ba addinin sufaye bane addinin manzo ne manzo in ya tashi bayan sallan asuba aqbala bi waji annabi sai ya kalli sahabbansa sai ya ce marra aminkum ru'ya falyaqussuha wa abiruhu lahu wa abiru halahu duk wanda yayi wani mafarki ya gaya min zan fassara masa duk bayan sallah asuba fa manzo sai ya juya ya ce wa sahabbansa wa yayi mafarki ku zo ku zo ku zo saboda mafarki yana cikin addini <laughs> kawai ya gado kawai kawai kawai kawai ku ci ko gemu kawai ku zo wani ma gemun sa kaman jelan tsatso kawai ku zo kuna fififi dalla gafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga muslim ko to bari ku ji yana daga cikin mubashirat abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗanda za su zo a ƙarshen zamani waɗannan ana kiransu mubashirat wanda ya su zuwa karshen zamani su ba annabta bane amma wani yanki ne burbushi ne na annabta in ji manzo Allah lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a cikin suratu Yunus ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika dhalika huwa al-fawzul azim lallai ku saurara inna auliya Allah lallai waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su wala da nuna ba za su shiga cikin bakin ciki ba su ne wa alladhina amanu su ne wanda suka yi cikakken imani wa kanu yattaquna suna kiyaye dokokin Allah lahumul bushara suna da albishara fil hayati duniya a nan duniya wa fil akhirah da lahira to meye bisharan waliyai a duniya ko ma tafsirin ka na kusa kusa ibnu kasir koma tafsirin ka na kusa kusa ibnu kasir ka je ka ga me ya fassara da lahumul bushara suna da albishara a nan duniya suka ce albushara din nan bisharan su shine ar-ru'ya salihah kyakkyawan mafarki kyakkyawan mafarki in yi mafarki na ga annabi in yi mafarki ina shobrayin yana muna tattaunawa yana karar da ni wannan arruya saliya ne arruya saliya ne mafarki na ga shutijani kuma za mu zo mu kawo maka malaman kuma sun yadda yanzu za mu karanta muku baka isa ka gudu ba za mu jawo Ibn taymiya mu za mu kafa shi mu zamo turke kai kuma mu daure ka mu yi ma da baibayi da shi mu nade ka da ibn taymiya baka isa ka gudu ba za mu jawo ka yanzu za mu nade ka da ibnu za ka gani ibn taymiya ya yadda ana karban addini a mafarki e ya yadda ɗalibansa sun yadda shi shi Ibn taymiya yana karba a mafarki su ɗalibansa su ma suna karba daga gare shi a mafarki yanzu za mu karanta maka ba inda za ka ka dawo ba inda za ka sai ka dawo bawabi ana magana ko ku cika mutane da jahilci gashi wannan ayan je ka duba ibnu kasir tafsirai da yawa amma na baka ibnu kasir ne dan gida ne je ka duba shi to bari ka ga idan muna son mu ga abin karara ai yau za ku sha ayoyi da hadisai mu koma cikin bukhari mu koma cikin bukhari mu tafi babi na ar-ru'ya saliha juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwa babin kenan cikin bukhari babi guda al-imam al-bukhari yace mafarki mai kyau ka ji fa mafarki mai kyau juz'un wani yanki ne min sittatin wa arba'ina na kaso daga arba'in da shida na juz'an minan nubuwa na yankin annabta in ka raba annabta kashi arba'in da shida to mafarki yanki ɗaya ne daga ciki al bukari bukhari ne ba jawahirul ma'ani ne ba jawahirul ma'ani ne ba jawahirul ma'ani ka ji ga abin da ya faɗa hadisin ubadatu bin samit daga anas bin malik daga ubadatu bin samit daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ru'yal mu'mini mafarkin mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwa yanki ne daga cikin yanki arba'in da shida na annabta Inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan ranka ya ɓaci sofaye masu addinin mafarki annabi ne ya faɗa sai in ƙaryata annabin bi ibn taymiya ko in ƙaryata annabin bi jafaru haka zai yiwu hankali zai kama saboda Allah manzo Allah ne ya faɗa a yi magana ku ce a baku aya an baku a baku hadisi an baku sai ya kuma wahabiyanci ya hana ku ya ya ya ya ya ya hana ku ya hana ku ku duba abinda manzo Allah ya faɗa abinda Allah ya faɗa mun ji Bukhari ɗaya ko to ga mu ƙara shiga cikin Bukhari ɗin hadisin shi kuma abu huraira radiyallahu anhu ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ru'uyal mumini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwa abu huraira cikin bukari mafarki na mumini in dai mumini ya yi mafarki mai kyau wani yanki ne na annabta a cikin yanki 46 mu ƙara tafiya hadisin Abu Sa'idin al-Khudri cikin Bukhari din ce sami a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ji manzo Allah ce ar-ru'ya saliha mafarki na gari juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa wani yanki ne daga cikin yankin annabta a kashi 46 in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to mu tafi ka tafi cikin Bukhari din babul mubashirati da zai fassara maka wancan ayan lahumul bushra fil duniya. dunya to ga babul mubashirati cikin sayyul bukhari ka tafi za ku ga hadisin abu huraira radiyallahu anhu yace samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ya kulu yana cewa lam yabqa minan nubuwa illa al mubashirat ba abinda ya rage na annabta sai bisharori ƙalu sahabbai suka ce wa malmu bashirat ya rasulallahi menene waɗannan bisharorin ƙala manzala sai ya ce an ru'ya saliha ita ce mafarki ingantacciya mafarki na gari ba abin da ya rage wa sufaye sai mafarki sunna ta zo yanzu an daina yayin mafarki to bismillah ku zo ku gaya wa annabi muna muku murna wahabiya ku zo ku gaya wa annabi kuna karyata manzo Allah ba kusan kuna karyata shi ba kuna juyawa annabi baya ba kusan kuna juyawa annabi baya ba a nuna muku kuma ku ɗauki mutum a mazaunin maƙiyinku a ce muku maƙiya annabi ku ja haushi gashi kuma ana gaya muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma kuna jin haushi wani irin abu ne in ce maka annabi ya ce ka ji haushi kuma in ce maka maƙiyin annabi ka ce na zalunce ka ta ina na zalunce kai shirgegen makiyin annabi ne kai in dai zan jawo maka hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka juya annabi ya ƙarya kake kai makiyin manzan Allah ne in gaskiya ne ka fito kawai ka ce wannan abun yanzu mun gano sufaye yan ɗariƙu suna kan gaskiya malaman mu suna kan bata to he mu gane kai masoyin annabi to mu ƙara koma cikin muslim abokin tagwaitakan bukhari mu ji shi ma ga hadisi na sayyidina abdullahi bin abbasin bayan ya kawo dogon isnadi ya ce ka shafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sitara sitara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yaye labule wannan su sufufun khalfa abi bakr mutane sun yi sahu a bayan sayyidina abubakar fa qala sai manzo Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane yana nuna lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dab za ya intikali zuwa ga Rafiqul Ala saboda yana gida Sayyidina Abubakar yake jin sallah lokacin Annabi ba lafiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam Annabi sai ya ce ya ku mutane lam baka min mubashiratin nubuwa ba abin da ya saura daga wasu abubuwa abubuwan albishir na annabta illar ru'ya saliha sai kyakkyawan mafarki ya rahal musulmi da musulmi zai yi mafarki ya gani autura lahu ko a yi mafarki da shi a gaya masa a ce an yi mafarki da shi Allahu akbar Allahu akbar sadakta ya sayyidi ya rasulullah ma ga dai ah, za mu ga masu bin annabin da gaske za mu ga masu bin annabi mu dai gashi mun karanta bukari muslim bukari muslim ta ma dai bari mu kara muku saboda kara ce mun takaita iya bukari bar mu dan shiga cikin abu dawo da magani ku kwantar da hankalin ku a biya ku sa wa zuciyanku ruwan sanyi wallahi ku sa wa zuciyanku ruwan sanyi mu dan shiga cikin abu dawo da ku yi hankuri ku yi hankuri kwantar da hankalin ku yawwa mun san kin ku ga annabi zai iya hana ku tunda kuna kin annabi za ba abin da ba ku iya yi ba amma dai mu tafi cikin abu dauda kitabu salati babu badil azan hadisi mai raƙami 497 ya ce an abi umayr bin anas daga umayr daga abi umayr dan anas wato ya aba umayr ma fa'ala lughair ko yanda manzo Allah yake mai wasa yana yaro wannan yaron da manzo Allah yake mai wasa to manzo Allah sallallahu hadisin ya zo daga umayr bin anas an umumatin lahu ya zo daga wasu kawunansa ko baffanansa minal ansari daga cikin mutanen lansaru mutanen madina sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ya kawo umumatin minal ansari tare da jahala bai faɗi suwaye suwaye ba to amma alhamdulillah malamai sun tabbatar mana cewa jahalatu sahaba la tadur dan ba a san sahabi ba in wani ya ce daga sahabi wani sahabi ko da baka san waye ba to shi jahalan sahabi a gurin malaman musalol hadisi la tadur saboda ka'idar kulluhum udulu gaba ɗayansu sahabbai adalai ne radiyallahu anhum ajma'in Ƙala sai yace ihtamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lissalati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu da al'amarin yin sallah kaifa yujma'un nasu laha ta ya za a tara mutane lokacin sallah ma'ana lokacin farkon musulunci ba a san ku ji da kyau me cewa mafarki mafarki mafarki zo ka ji da kyau ka gane ma da me ma suka tabbata a mafarki da addinin ka bari ka ji kiran sallah da ka ji yau ana yi ashhadu an la ilaha allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kiran sallah da kuke nan kuna ta wawwage baki ku wahabiyan da lasifika kuna to mafarki ne gashi a hadisi mafarki ne ya tabbatar ta mafarki aka karɓo kiran sallah gashi sabai za su gaya muku manzo Allah lokacin kafin a fara kiran sallah annabi sai yana ta cewa ya za a yi mu dinga tara mutane in lokacin sallah yayi ya za a yi mutane su san lokacin sallah yayi faqila lahu wasu suka ce wa manzan Allah in sibrayatan inda huduri salati annabi ka dinga kafa tuta in an ga tuta sai a gane cewa lokacin sallah yayi fa izara auha azana ba'dhum ba'dan idan mutane sun ga wannan tutan sashin su sai dinga kiran sashi ku zo lokacin sallah yayi ma'ana ta hanyar kafa tuta za a gane lokacin sallahi falami ujibhu zalika haka bi kwantawa annabi ba bi yi masa ba kala sai yace shi mai ruwayan yace ce fa zikira lahul qun'u sai aka gaya wa manzo Allah ka ce to ga al qun'u shine irin kaho da yahudawa suke busawa hu a sa a hura irin wannan kahon aka ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa manzon Allah ya amfani da shi falami ujibu zalika wannan ma bai kwanta wa annabi ba wa qala annabi sai ya ce huwa min yahudi yahudawa ne suke haka kala mai ruwaya ya ce fazu kira lahun naƙus aka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga naƙus ƙararrawa irin na coci Manzala Allah me zai hana ka ɗauki in lokacin sallah yayi a dinga kaɗa ƙararrawa gangangan gan irin yanda coci suke yi fa kala manzo Allah ya ce huwa min amrin nasara wannan na kiristoci ne bai mun ba shikenan fansarafa abdullahi bin ziyad bin zaid bin abd rabbih shi sayyidina abdullahi bin zaid bin abd rabbih sahabin annabi ne sai juya ya tafi wa huwa muhtammun li hammi rasulillah amma ya damu da irin yadda ya ga manzon Allah ya damu yana son a samu abin da za a dinga tara mutane lokacin sallah sai ya juya ya tafi wa huwa muhtammun li hammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa uriyal azan fi manamihi da ya kwanta bacci kawai sai ya yi mafarki an gwada masa ga kiran sallah ga yanda ake yin kiran sallah a baccinsa kala sai ya ce fagada mai ruwa ya ce fagada ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sassafe sai je ya samu annabi fa akbarahu ya ce ya rasulullahi nayi mafarki fa qala lahu ya rasulullahi ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni la baina na'imin wa yaqzan jiya ina kwance tsakanin bacci kamar ina bacci kamar ba bacci ba iz atani atin sai naga wani mai zuwa ya zo min fa aranil azana sai ya gwada min yanda ake kiran sallah a cikin mafarki ƙala sai ya ce mai ruwayin kenan ya ce wa kana umar ibn al radiyallahu anhu qadara ahu qabla dhalika fakatamahu 20 yawman kafin shi wannan din sayyidina umar shi ma yayi mafarki an nuna mai yadda ake kiran sallah a cikin mafarki na umaru amma sai ya boye tsawon kwana 20 kala sai ya ce summa na nabiyya sallallahu alaihi wasallam sayyidina umaru sai ba annabi labari ya ce ni ma nayi mafarki na ga yadda ake kiran sallah faƙala lahu manzalla sai ya ce masa ma mana aka an tukhbirani to me ya hana ka ka gaya min ka bani labari yaya me ka gani a mafarki faƙala sai sayyidina umaru ya ce ni abdullahi bin zaid saboda na ga abdullahi dan zaidu ya riga ni gaya maka ne fasta hayaitu sai naji kunyan ni kuma in gaya maka Faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce ya bilal ya bilalu kumfan zurma ya amurka bihi abdullahi eh, bin, zaidin ya bilalu tashi ka je wajen abdullahi bin zaidin da ya yi mafarkin kiran sallah ya nuna maka yadda ake kiran sallah ka hau ka dinga kiran sallah ga mi sallah me ma'anan wannan ruwayan yana gwada maka hatta kiran sallah ta mafarki aka samu to yau kawai he ka ga wani ɗibgagge ya je ya sha kuninsa kawai ya zo sufaye masu addinin mafarki an daina karban addini daga mafarki a a ha dai kabar sai dai sai dai kabar abin nan sai dai kabar addinin da annabi ya zo da shi amma in addinin da annabi ya zo da shi ka yi kuma za ka faɗa kuma za ka yi aiki da shi to wallahi tallahi dai ka yi hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama magana abubuwa gashi nana Aisha ta gaya mana farkon abin da aka fara wa manzo Allah na wahayi mafarki mai kyau manzalla kuma ya ce mafarki mai kyau yanki ne ma na annabta sannan ga kiran sallah ka cokam daga mafarki aka same shi to sai yaya kenan sai yaya kuma malaman ku sun faɗi ba nauyi an yi magana mu ne ahlus sunna Allah ku san komai ba kawai jahilci ya cika ku he sunan sunna a baki da kiyayyen wanda ya zo da sunnan kuma a zuciya ana kin wanda ya zo da sunnan a zuciya kuma yayi a baki ana ta sunna kuma yau biya wai muna tambayan ku wai da kuke cewa sunna sunna sunna ku gaya mana sunna ɗaya da kuka kawo wanda kuka samu musulmai ba sa yi wannan tambaya ce zuwa ga dukkan bawabi ku guduma ne na bakin karfe ku doki fiskan su da shi sunna sunna ba daga hankali ba mu sunna ɗaya da ka kawo ba mu sunna ɗaya wanda ka zo ka samu al'umman annabi ba sa yi kai bawabi kai ka kawo ka bamu wanda ya tabbata wannan sunnar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ka samu mutane ba sa yi gemu kafin ka akwai gemu wando ne ba a sawa yadda siket mutane suke sa hero ko ko koya musu sa wando ku ba mu sunna ɗaya ba ku da wata sunna kawai ba amma ni in ka ce in gaya maka zan iya gaya maka yawa yau din nan a ƙasar nan duk wanda ya yi haka ya ce Allahu akbar ya rike hannu ya yi haka ko ya ki ko ya su ladar rike hannunsa sai ya tafi asusun shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wannan ko shakka babu wallahi eh da an zo an gan mu ma da sunan mu kafin kafin a ce mana yan fayara ai da da yan kabala ake ce mana yan kabalu ana ganin ma mutum wasu daga cikin shehunan mu ma akwai wanda aka mammauje su wasu aka kashe su ma suna nan kwarai tarihi ya tabbatar saboda me saboda sun yi haka amma yadda shi ibrahim ya dage yau da hasken faida ta shigo ba gashi ba dan masallata in kaje Allahu akbar eh, shi ibrahim ya zo kaga wannan mu muka kawo ko ka ki ko ka so da a kasar nan ba a sa tafsiri a gidan TV ko a gidan rediyo an tafi haramun haramun shi ibrahim ya kaɗo mana littafi ya ce alkhairi ne a watsa yau gashi nan dai malaman kuma sun fi mu mamaye gidan TV da gidan rediyo din waye zo da wannan alherin shi ibrahim ne radiyallahu ta'ala za mu yi ta lissafo maka wani kila zai iya zuwa kwakwalwansa ya ce a ah, hijabi hijabi ba idala bane suka kawo yan shi'a ne suka kawo hijabi da iyayenmu abin da suke mayafi suke ɗaurawa su lulluɓa su lulluɓa su lulluɓa jikinsu wanda ya fi hijabi kyau to sai zamana kuma daga baya shi'a su ma sun zo sun kawo hijabi ana sawa duk wanda kaga ya sa hijabi a nan kasan to dan shi'a ne ya kawo masa hijabi wannan ko shakka babu ku ku gaya mana sannan me kuka kawo ku gaya mana sannan me kuka kawo kwaya gan shi da wani tsefaffen gemunsa gashi ɗaya anan gashi daya anan he ka ce raga kawai ba ba ba za ku iya ma mutane komai ba sannan gemun kafin ku zo kun tarar da mu da gemu yanzu ni ba ga gemu ba da yawa daga cikin salafawan na fi su yawan gemu in yi musu kallaba na ka kallaban dakta jaki <laughs> na ka kallaban dakta jaki yawwa don haka magana ce guda ɗaya in ma in ma in ma gemun ne malaman mu kun tarar da su sun riga ku aje gemu don haka ku gaya mana meye ne kuka kawo kawai me kuka kawo in za ku gaya mana abin da dai ku kawo mana ɗana ba bamai yawwa fiffilla kan mutane kafirta mutane mushirkantar da su wannan kan babu shakka wahabiya wannan kun kawo wannan sunnan kun raga kowa kuma ba wanda ya koyi da ku sai ku kadai da haka ma kuke da kungiya mai suna jama'atu ahli sunna lidda'wati wal jihad haka yi abin yake tafiya ila yawmil qiyamati wannan ba shakka wannan ba shakka da haka muna tambayan ku ku gaya mana sunna kwaya daya da kuka kawo ba fushi za ku yi ba kawai yoyi eh, sunna daya ku gaya mana wanda kafin ku musulmai ba sa yi mahaukata kawai طبعا ليس don wani ya ce akwai wanda ya faɗa ya ce malam kana yin umumi eh to ba dukkan su ba ba dukkan su ba amma dai mafi yawan su ba dukkan su ba ma'ana ba dukkan wahabiya ba na'am sai ya ce ƙala mai ruwaya ya ce fa'azzana bilalun sai bilalun ya je rangada kiran sallah qala abu bishir abu bishir yace fa akhbarani abu umair abu umair ya bani labari annal ansara mutanen madina tazamu anna abdullahi ibn zaidin cewan sayyidina abdullahi dan zaidu laula annahu kana yawma izin maridan da ba dan bai da lafiya ba shi wanda ya mafarkin kiran sallan la ja'alahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'adhdhinan da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai mayar mai kiran sallah to kun ga wannan duka abin da ya shafi mafarki ne mafarki yan uwa yana da girma a addinin musulunci abu ne mai daraja mafarki abu ne mai daraja abu ne mai kima mai daraja a cikin musulunci don haka ma za ku samu malamai da dama sun yi rubuce-rubuce tsofaffin malamai da waɗanda suka zo daga baya daga ciki dan ka gane in ana magana mafarki kai kar ka ɗauka wai kaman wani abu ne na sufaye baka da hankali ga ayoyi da sai mun jawo maka kaji kuma rubu abu ne in kana nema ga littattafai an yi magana akan su daga cikin littattafai akwai irin su tadirul anami fi ta'birul manami wanda babban malamin nan Abdul Gani Nabulusi Muhammad bin Sirina ibn eh, Shahin a zahiri waɗanda suka haɗu maganganun su aka haɗa ka wallafa wannan littafin abdulgani nabulusi ne ya hada shi akwai irin su littafin qawaidu tafsiril ahlam al-musamma al-musamma al-badrul munir fi ilmi ta'bir wanda ahmad bin abdurrahman bin abdul mun'im bin sarur abul abbas ya wallafa akwai irin su littafin alamul ahlam tafsirur rumuz wal isharat wanda ya wallafa shi shine ad-doktor sulaiman ad-dulaimi akwai irin su ajaibu tafsiril ahlam bil qur'an na wanda al-fida muhammad muhammad arif ya wallafa akwai irin su at-ta'bir fi ru'ya ruqya wanda a sheikh allama abu sa'ad nasir bin yaquba dainawari alqadiri wanda yake ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mufassirai ya wallafa su waɗannan duka musulunci ya san da wannan ba wai baƙon abu bane da za a zo ana zargin sufaye ku ne kuka yi kaza ku ji tsoron Allah to bayan wannan wani zai iya cewa to ai mu yanzu wannan da abin da ka faɗa ayoyi da hadisan nan ba mu gamsu ba ayoyi da to kun san yana daga cikin sharrin bawahabi ka ce Allah ya ce zaka ce manzan Allah ya ci malamai sun ce sahabbai ai duka ka ce sun ce amma sai ka ga bawahabi ya juya maka baya ya ce maka sam abin da yake so ya ji mai ibnu taymiya ya ce annabinsa mai ibnu taymiya ya ce in ibnu taymiya ya faɗa ya yadda in ibnu taymiya bai faɗa ba bai yadda ba to kwantar da hankalinka zo ka ji ga ibnu taymiya bari ya ƙaryata ko mu shiga cikin gidanku ku yi muku karatu ibn taimiyya ya kasance yana in abu ya yi mai nauyi yana yin kwanciya bacci ya ga manzan Allah ya tambayi annabi Muhammadu a cikin mafarki mai cewa sufaye masu addinin mafarki masu addinin mafarki to gashi yaya za ka yi da maganan ibn taimiyya shi kuma da ya ce idan ya kwanta bacci in ya ga abu ya shige mai duhu sai ya ga manzan Allah a mafarki manzan Allah ya ce mai ka aikata kaza shi me sa ba ku shi ba ibn taymiya shi mafarkinsa daidai ne waɗanda mafarkinsu ba daidai ba sufaye waɗanda mafarkinsu ba daidai ba su fa ibnu taymiya ne ya faɗa ba ƙarya ne maka ba tafi cikin kitabun littafin alamul eh, muwaqqi'in ar rabbil alamina na almajirin ibnu taymiya ibnu alqayyim aljawziyya yace wa qala shaykhuna a shafi na 300 juz'i na uku shafi na 300 wa qala shaykhuna yace shehin su yace shehin su ibnu taymiya yace kana yushkilu alayya ahyanan haluman usalli alayhi aljanais ibnu taymiya yace wata rana nakan shiga rudu nakan ɗimauce in rasa shin wa ya kamata wannan mutumin da ya mutu ya kamata in yi mai sallan jana'iza ibn taymiya yace sai in shiga damuwa shin ya kamata in yi mai sallan jana'iza yace fara'aitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam fil manami wata rana kwatsam kawai sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci fasaltuhu an masaila adida yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da mas'aloli masu yawa kuma kaga zai tambayi annaba ai ba al'amarin kwallon kafa zai tambaye shi ba al'amarin addini ne ba haka bane to cewan addini a mafarki kaza gashi ibnu taymiya yana ganin annaba a mafarki ya tambayi annabi ba a littafin mu ba littafin ku ka gama zagi dududu wadai oh, ka gama zagi zagin dai na sani dai ka huce ne ina huce haushi ne huce <laughs> ka huce haushinka da zagi amma duk tsiyakka kuma baka isa saka ce babu ba yawwa dan na san na guma maka bom ya shiga har cikin kokon zuciyanka yana cinka kana tafarfasa ba kuma yanda za ka yi da yardan Allah ba yanda za ka yi yawa ba zagi zagi ka gama yi amma kuma dai baka na farko baka isa ka ce ko kai ne shedan baka isa ka ce <laughs> abinda na karanta babu ba na ɗaya kenan na biyu baka isa ka ce ban iya karantawa ba ko kai ne ibn taymiya shi ma ya san na iya karantawa na uku baka isa ka ce na fassara ba daidai ba ka san haka yake yawa na san na riga na gulle ka ne kawai bayan da za ka yi wannan kuma kai ta shafa yawwa yawwa kai ta zagi oho dai oho zagi ni zagi ko a jiki ko iso ni ma bai yi ba abu ɗaya ne kawai zaka zaka sa in tsaya in saurari ka kace min ƙarya kake abin da ka karanta babu sharri ka mana <laughs> amma dan kai zagi na riga na san kawai na cusa maka ne haushi kake ji kuma ni tausayin ka nake ji <laughs> tausayin ga nake ji wallahi tallahi so nake ka gane so nake ka gane cewa malaman ku sun cuce ku malaman ku sun yaudare ku sun raba ku da mutanen Allah sun raba ku da mutanen manzan Allah <laughs> yauwa da ga ibnu ya ce yana ganin manzon Allah a mafarki da ga masu cewa su ba addinin mafarki ya aka ibnu taymiya ya ga annabi a mafarki har ya yace fasaltu an masaila adida na tambaye shi akan mas'aloli da yawa min ha daga cikin mas'alolin da na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadhihi mas'ala akwai wannan mas'alan fa qala manzon Allah wai sai ya ce wa ibnu taymiya in ya tabbata ya ahmad ash-shart ash ya kai ibnu taymiya a dinga sa sharadi au ko kuma manzo Allah ya ce mai au ko ya ce masa alliqid du'a bi sharti ka rataya wannan addu'an naka da sharadi in za ka yi wa mamaci sallah in ka zo ka ce Allah in mumini ne Allah gafarta masa in ba mumini bane kuma Allah ka san yanda ka yi da shi shine ma'anan sharɗa sharɗa ko kuma alliqid du'a bi sharti to anan me yake tabbatar mana ibn taymiya shi ba gashi yana karban addinin daga mafarki yana tambayan annabi me yasa ba ku ƙaryata shi ba sai malaman mu su baye eh, ƙarya masu masu masu a karban addini daga mafarki shi ibnu taymiya daga ina ya karba yanzu daga ina ya karɓa ku ji tsoron Allah kawai za ku bari ku daina hauka kawai ku aje wahabiyanci ku aje taimiyanci ku watsar da wani waje mutum waje ibnu taymiya ku rike annabi ku rike bayan Allah ibnu taymiya ranan mun karanta muku malamai duk sun yi fatali da shi ja'iri ne duk sun gano cewa munafiki ne aka suka sifanta shi da shi ba mu muka faɗa ba su suka faɗa ka rasa wa zaka rike a mazaunin malami he munafiki to bayan wannan wani zai iya cewa to ai gashi to tafi akwai littafin ibnu al mai suna ar-ruh barkaji kaga anan shi ibnu taymiya shi ya ga annabi ya tambayi annabi abubuwa ko to bari ku ji anan kuma al wasu ne suka ga ibnu taymiyan kuma suka tambayi ibnu taymiya wasu ne waɗanda ba suka ga shi kuma ibnu taimiyya a mafarki suka tambaye shi akan matsalolin addini shi ma duk basu karyata ba a duba an ruh musamman kitabun ruh na ibn al-qayyim taqiqin muhammad ajmal ayyub al-islahi a duba musamman in kana son kai karatu ka tabbatar da addinin mafarki suwaye suka gina addini a mafarki ga littafi na baka kyauta je ka duba kitabun ruh haqiqin muhammad ajmal ayyub al-islahi ka fara karatu tun daga kan shafi na 55 ka tafi ka ga kawai zallan wane ya yi mafarki ya ga kaza wane ya yi mafarki ya ga annabi wane ya yi mafarki ya ga sayyidina abubakar wane ya yi mafarki an gan shi a aljanna zallan abin da yake yi kenan ibn al tafi wannan littafin da na gaya maka ka duba babu ka zo ka shaƙe ni zallan abin da yake yi kenan zallan hikayoyin mafarki kawai ya ta kaitowa ba ku je kun karyata ba shi nan yana nan arru na ibn al-qayyim taqiqin muhammad ajmal ayyub al-islahi shafi na hamsin da biyar zaka ga ya fara maka da cewa fasulun fasali yace wa ammal mas'alatu salisa amma mas'ala ta uku wahiya ita ce annahu hal ta talaqa arwahul ahya'i wa arwahul amwat shin ruhi na rayayyu da ruhin matattu yana haduwa ka duba wannan fasalin zaka sha karatu yace fa shawahidu hadhihi almas'ala wa ha aksar min an yuhsiha illa Allah yace dalilai da suke gwada rayuka ruhi na matattu da ruhi na rayayyu suna haduwa yace akwai hujjoji da dalilai wanda ba zai yiwu a ƙaryata su ba ba wanda zai iya ƙididdige su sai Allah yace wal hawasu wal waqi'u min a'dali shuhudi biha hissi hawas da waƙi'i abubuwan da suka faru su ne mafi girman adalcin shaida da za mu iya baka fataltaki arwawul ahya'i wal amwati zaka iya ganin ruhin matattu da na rayayyu suna haɗuwa kama taltaki arwahul ahya kamar yadda ruhul amwat kamar yadda ruhin rayuwa yake haɗuwa da ruhin matattu gashi abin da yake faɗa ka je ka duba za ka sha karatu ka karanta wannan babin ku ga ajaibu wanda inda a jawayar ma'ani waɗannan abubuwan suka zo in suka dinga zagin mu amma ku je karanta a littafin su arru na ibn al-qayyim ta haƙiƙin wannan da na faɗa Muhammad Ajmal Ayyub al-Islahi daga shafi na hamsin da biyar. ka duba za ka sha mamaki to a duba ga maganar da ya kawo shi ibn al-qayyim din me cewa ba karban abu daga mafarki ka ji ibn al-qayyim din sai ya kawo a cikin arru sai ya ce wa amma man hasala lahu shifa'u bisti imali da wa'in ra'a man wasafa lahu fi manamihi fakasirun jiddan yace amma man hasala lahu shifa'u akwai wanda suka samu waraka bisti imali da wa'in ta yadda suka yi amfani da wani magani wanda ra'a man wasafa lahu fi manamihi fakasirun jiddan ya ga wanda ya nuna mai wannan maganin a cikin mafarki kai ne zaka kwanta a mafarki kana fama da wani cuta Allah ya kiyaye shafakumullah Allah ya kiyaye mu gaba daya da ka kwanta kawai sai ka yi mafarki ka ga wani matacce ya ce maka ga magani kaza ga magani kaza ka dauka ka yi amfani da shi ibn al-qayyim yace wannan abin ya faru da yawa yace wa qad haddathani ghairu wahidin mimman kana ghaira ma'ilin ila shaykh al-islami yace da yawa daga cikin waɗanda ba su tare da ibn taymiya ba su ma yadda da ibn taymiya ba sun bani labari annahu ra'ahu cewan ya ga ibn taymiya ba da mautihi bayan ibn taymiyan ya mutu ya ga ibn taymiya wasa alahu ya tambayi ibn taymiya an shay'in game da wani abu kana yushkilu alaihi da ya shige masa duhu min masailil fara'idi daga cikin abubuwan raban gado abubuwa ne na raban gado ya kulle masa kai kawai da ya kwanta bacci kawai ya ga ga ibn taymiya sai ya dinga tambayansa kuma ya ce gairu wahidin ba mutum ɗaya ba wannan ma ya zo ya ce mai naga ibnu taimiya jiya a mafarki na tambaye shi kaza wannan ma ya zo ya ce a jiya ni kan naga ibnu taimiya na tambaye shi kaza wannan ma ya zo ya ce ga ibnu taimiya na tambaye shi kaza gashi ya ce fa ajabahu bis sawabi ibnu taimiya ya ba su amsa da daidai ibnu taimiya ya ba su amsa da daidai to inda za a ji tsoron Allah inda za a girmama ilimi za a girmama hankalin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ji tausayin su za a za abin nan saboda Allah ya kamata ya kamata ka zo kana cewa wai kana cewa wai faye masu addini daga mafarki wannan dai magana ce ta jahili in jahili kuma shi ya ji daɗin sa in ka faɗa ka ci gira kanka jahili ba wanda zai kula ka amma da sunan addini wai har kuna ɗaukowa wai ga abin da malam wane ya ci malam wane masumi ne ya kuskure malam wane naka Yayi kuskure ya ɓata ya zami ya faɗi bai faɗi daidai ba bai faɗi daidai ba bai faɗi daidai ba kuma abin da muka faɗa gashi in ƙarya ne zo ka ƙaryata ayoyin da muka jawo ka ce babu ƙaryata hadisan da muka karanto ka ce babu maganganun da muka karanta na ibnu taymiya ka ce babu maganganun malamai ka ce babu ba haka ake karanta ba haka ake daukan ilimi ba ba haka ake daukan ilimi ba don haka ku musamman yaransu ku yi hankali ku yi hankali ku taimaki kanku ku taimaki kanku ku gane addini ku dinga ji a ranku idan malamin ku ya faɗi abu to fa za a iya samun abin da malamin ku ya faɗa ɗin nan kuskure ne in haka in ya faɗi kuskure ku ajiye mai kuskurensa ku ɗauki daidai ku ajiye mai kuskurensa ku ɗauki daidai za a iya samu abin da ya faɗa kuskure ne shikenan ku ajiye mai kuskurensa ku ɗauki daidai ɗinsa amma ya zamana cewa kawai ana da abin da ya faɗa ku turuwa da wani dan wane wane kaza kaza kaza kaza yanzu ni dai kaga da kake gama zagin babana kaga abin da babana ya haifa na lakaɗawa malamin ka duka na lakaɗawa ibnu taymiyyah ma duka kuma ba yanda za ka yi ka san baka isa ka tura waɗannan maganganun da na yi ba ka san a haka sun kafu ba yanda za ka yi da su wallahi kuma da na iya zagi yadda ka kutuntuma min wannan ashar din zagi kan a kasuwa kowa ma ya ga dama sai yayi amma mu kaji irin namu zagin ayoyi da hadisai ayoyi da hadisai in ka isa ka karyata su ka isa ka karyata su wannan shine magana Allah ya datar da mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ganar da mu da su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa su gane abin da ake gaya masu su gane Allah ya yalwata zuciyansu da ƙaunan annabi wannan ƙiyayya da kuke wa annabi wahabiya Allah ya kankare wannan ƙiyayyar annabi a cikin zuciyanku Allah ya sa zuciyarku ta yadda ta karbi annabi ta karbi soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fatan alkhairi muke muku wallahi addu'a tsakani da Allah wallahi tsakani da Allah Allah ya kankare kiyayyar annabi da yake cikin zuciyanku Allah ya cika zuciyanku da san annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa ku gane manzan Allah shine asalul khairati wal barakati annabi shine asalin alkhairin duniya da lahira Allah ya sa ku fahimci annabi a wannan mafahimtan Allah ya sa mu ya sa ku zamu ku zo ku zo ku zo gaba ɗaya ku shigo cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku shigo cikin mu mu gudu tare mu tsira tare amma nan kiyaya da kuke gwada annabi ba kyau ba kyau ba kyau ba kyau ba zai haifar muku da ɗa mai ido ba ba zai haifar muku da ɗa mai ido ba manzo Allah ba abokin gaban ku bane ba kin ya kamata ku yi ba san ya kamata ku yi ba kaskanta shi ya kamata ku yi ba daga darajar sai da kima sai ya kamata ku yi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da haka mu burin mu ba wai burin mu a ce kuna kin sa bane burin mu a ce kuna son sa ne Allah ya sa ku so shi Allah ya sa ku so shi albarkan annabi Allah ya ganar da mu da ku gaba daya Allah ya dora mu akan daidai albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ga wani yana sa a sanan ban kira insha Allah next program insha Allah next program insha Allah za a sa nan ban kira ah, insha Allah insha Allah Allah ya dace da mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka